koma jikinsa tun da shi ne mai kuɗi wato alhaji jafar duk wata hanya ta musguna babu wanda bai sa an mana ba amma babu abin da ya faru domin duk mun ɗauke su jahilai masu rangwamen ilimi ko da ke ba ilimi ne ba su da shi ba san zuciya da kwaɗayin abin duniya shi ya rufe musu ido shekara guda muka yi haka da su babu wani sauyi rana tsaka muka wayi gari muka ga duk suna shirin barin estate ɗin nan wai za su bar mana shi su koma kaduna gaba ɗayansu duk alhaji jafar ne ya ɗauki nauyin haka wai don su musguna mana abin da suka yi mana ya yi mugun abin daga mana hankali don ba mu yi tunanin cewa yadda suke nuna mana ta kai haka ba kuka na shiga yiwa wa abbanku da kawunku muktar su ne suka shiga ba ni haƙuri haɗe da kwantar min da hankali dole na haƙura da na tuna a cikin yara nake ban rasa komai ba to amma idan na tuna zaman sabon da muka yi da su duk sai in ji babu daɗi nan fa abbanku ya ce umma kada ki damu insha Allah zan gina wani sabon estate din a cikin gidan nan da yadda Allah sai na cika su da zuri'ar mu na san me yasa suka ba haka sun bar rudan shedani da san abin duniya saboda sun ga Alhaji Jafar yana tallafa musu shine suka ki yin magana to ki haƙuri insha Allah a hankali ni ma zan yi gini na je can garin Marano na ɗebo ƴan uwa su da mana nan don mu ƙara rayuwa guri guda a cikin farin ciki shekara uku baya ka abban ku suka haɗu su uku suka haɗa karfi da karfi suka jera gidaje masu tarin yawa a nan haka kowannen su ya ɗebo wanda yake son biyowa suka dawo estate ɗin da yake akwai yalwal fili na gaske a gurin sun yi nasara duk wanda yake tunanin zai dawo duk sun ɗebo su daga garin rano haka muka da cikin farin ciki ga wani girma daga na mutuncin da ake yi wa juna a wannan shekarun Allah ya ɗaga mahaifinki domin arzikinsa ya ƙara bunƙasa wanda mu kanmu mun sha mamakin haka domin duk abin da ya rasa sai da ya samu cikin ƙanƙanin lokaci a shekarar kawunki Muktar ya koma ƙatar da zama shi da iyalinsa domin lakcaran ya samu wato dai koyarwa a jami'a haka muka rage daga gidan da Maryam muke zaune duk cikin faɗin estate din nan har kawo yau da muke ciki tun wannan lokacin zaman yayanki abba ya dawo hannun abban ku tsabar san da yake masa ya mayar da shi tamkar ɗansa tun bayan rasuwar Aziza babu wanda kuka shaku da shi irin yayan ki abba wanda a lokutan da yake rigimar neman aziza shine zai dauke ki ya ta rarrashin ki har sai kin manta domin babu wanda yake iya rarrashin ki sai shi da aka ta wannan bangaren ya kara janyo so da kauna da aka ta wannan bangaren ya kara janyo so da kaunarsa ga abban ki! dan duniyar nan kab babu abin da yake wa so da kauna irin ki shi yasa ya kara ɗaukar kaunar abba ya sa a ransa don ganin irin kulawar da yake baki ga kuma wani sabon shakuwa da kuka yi da shi ta aka nema har kika hakura da neman yar uwarki tun kika fara girma ko mana na yar uwarki Aziza na halaye da kamanni duk suke ta bayyana a gare ki domin duk wanda ya san Aziza idan ya ganki zai ɗauka ita ce ta dawo mana tsabar tsananin kamar da kuke yi da juna tamkar dai tagwaye haka kuke a yanzu haka da nake ganin ki hankalina a kwance yake dan sai nake gani kamar azizan nake tare da ita ko tare aka haife ku ba lalle ne kamar ku ta irin wacce kuka yi ba to dama haka tsarin Allah yake mun rasa aziza mun kuma samu wata azizar yau kusan shekara ashirin da faruwar wannan al'amarin amma har yau ba mu ƙara jin ɗuriyarsu ba tun da alhaji habibu ya zo a shekarun baya ba mu sake haɗuwa da su ba kirikiri an dasa gaba da ƙeya tsakanin mu babu wani da ya san rayuwar wani bari a yi tunanin samun hanyar dawowa a shirya haka kullum tunani na da burina ya za a yi mu shirya mu jawo 'yan uwanmu don mu dawo zuri'a ɗaya kamar yadda muke a baya amma har yanzu babu wata hanyar da zan bi ko na samu mataimaki to raihanatu kin ji yadda labarin zuri'ar mu ta kasance tsawon shekarun da suka gabata kuma na ji daɗin damar da na samu na bayyana miki komai domin abbanki bai son ana tuna masa baya haka yasa baya son a faɗa miki duk abin da ya faru shi yasa ko tunan aziza bai bari an ajiye su inda za ki gani ba bari har ki tunanin kina da wata yar uwa duk dan kada ya sa ki damuwa domin a duniyar nan bai san abin da zai daga miki hankali haka yasa duk yadda zai yi sai ya ga abin da yake so dan ganin nishaɗin ki tsananin san da yayi wa yar uwarki shine haɗa shi biyu yake miki mai tarin yawa da haka zan ɗauko miki hotunan da ki ƙara gani wanda zai iya tabbatar miki da irin kamannin da kuka yi da ita ya sa an ɓoye komai don kada ki gani ki suna ba ki tashi hankalinki wai ya bari sai kin yi aure kin haihu lokacin kin girma kin yi hankali shine zai sanar da ki komai murmushi hana tai ta ce uhm, abba na kenan his best father shi kula haka yake gani na ban girma ba nan girani ta miƙe ta je ta buɗe ɗan wani ƙaramin akwati da sa kaga tsohon akwatin da aka jima ba a taɓa shi ba nan ta ɗauko ta zo gaban hana ta zauna ta buɗe ɗan ƙaramin matsakaicin akwatin sai ga wasu tarin hotuna da ɗaɗɗu. Hotunan da hana ta gani ya yi mugun ɗaga mata hankali da mamaki domin tsananin kamar da ta gani sun yi ta da ta jikin hoton. Danganin kayan da suke jikinta ta tabbata ba da ban su ba. Da haka za ta ce ita ce a hoton. da sauri ta karɓi hoton ta ce Granny wannan ita ce Aziza kalle mu sai ka ce photocopy ɗita kamar mu ɗaya ɗaga mata kai tai cikin sanyin jiki nan hawaye suka zubo wahana da sauri ta rantsa idanuwanta inda ta sumbaci hoton gami da faɗin Allah sarki Aziza na Allah ya ci kanki ya kai rahama kabarinki har yanzu ina kewarki a raina haka ta runguma hoton tana kuka ƙasa-ƙasa mai tsima zuciyar mai sauraro Granny ce ta dafa ta ta ce, Rayanatu, ban baki labarin nan ba don na ɗaga miki hankali. Na faɗa miki ne don ki taimaka min ko za mu samu cikin burinmu don kullum addu'ata Allah ya haɗa zuri'armu guri guda kamar yadda muka fara a baya. Don haka ki share hawayenki, ki daina kuka. Nan take ta share hawayenta, ta ƙirƙiro murmushin ƙarfin hali ta wanzar a fuskarta domin ita ma ba ta son ta ba gurani damuwa kamar yadda ita ma ba ta son ganin ta cikin damuwar nan fata da kakar tata ok my sweet granny na daina ba ni sauran hoton na gani nan ta sake miƙa mata wani hoton ta ce wannan shine yayanki Hamid da sauri ta karɓi hoton tana gani cikin murmushin yaƙi kallo sosai ta yi masa ɗan gaye ne shi sosai na wancan lokacin nasu nan take ta ci tausayinsa da ƙaunarsa don gashi kyakkyawan yaro ne Allah sarki Hamid Allah ya ji kanka ya muku rahama ya yafe maka dukkanin laifin da kuka yi ne muku alƙawarin saka ku cikin addu'a idan nayi sallah a kullum Allah ya muku rahama ya sa kuna cikin aljannatul firdausi kai azizana nan take wasu hawaye suka zubo mata ta yi sauri ta goge su nan girani ta sake nuna mata wani hoton dangin nasiran katakaf ga su nan kwansu da kwarkwatarsu. tsinkis nan hana ta yi saurin zaro ido ta ce girani waɗannan yanzu duk zuri'ar mu ne ɗaya bayan ɗaya ta mata bayanin su Manyan su da yaran su haɗi da jikokinsu tsananin ɗoki da murna da ƙaguwar son danginta nan take ta ji duk tana ƙaunar su. ta so ganin sun kasance a cikinsu lokaci guda kuma jikinta ya yi sanyi da ta tuna irin yadda suka rabu da iyayenta tabbas sun yi masu wulakanci na ƙin ƙarawa nan take ta ji haushinsu ya kamata. ta yi sauri ta ajiye hoton sai dai ta ɗauki na aziza da min ta riƙe a gurinta. Granny ki ɗauki hotunan ki ɓoye amma ki bar min waɗannan a gurina ba na son ganin waɗancan. Maganar gaskiya familin su abba ba su yi mana adalci ba ganin tarin yawan su yasa na ji haushin su tunda ba sa son abba na. to ni na bana son su ya hamid kadai nake so kuma zan yi masa addu'a Allah ya fi masa abin da yi a rayuwarsa da ka ki bar min wannan hotunan a guri na nan ta sake kallon hoton nan ta ki hawaye suka kara gangarwa saman kuncinta da sauri girani ta mika mata hannu gami da cewa Rayanatu, ba ni hotunan nan kada ya zamo abin da zai ɗaga miki hankali. Dan da na san haka zaki min, da ban faɗa miki komai ba dangane da abin da kike son ji. da sauri ta ce please granny wallahi babu abin da zai faru kuma na ji daɗi da yake sanar da ni komai a yanzu ban huce a kan dangin abba ba amma nan gaba ban sani ba ko zan huce kuma na miki alkawarin babu abin da zai faru da ni game da damar da ke tunanin zan shiga kuma zan faɗa wa abba komai ba ki bari na huce zan ga abin da zan miki na burinki for now na tsani dangin abba tunda suka yi masa haka idan kin gana na yafe musu to abba ne ya yafe musu fa shikenan babu laifi rayanatu ki je ina jiran ranar da zaki huce domin na san kin sa buri na tabbata ba zaki bani cikin saurare ba idan kuma har Allah ya damun da abba lafiya na san shi ma zai wani abu akai domin ya san abin da nake so to grani mu bari mu ga zuwan yayin abba zai yi tunanin zuciyata ta yi sanyi domin duk mai kin abba na ba zan so shi ba koma wane rayanatu dafa abban ki ya manta da rayuwar yan uwansa ya manta da cewa yana da wasu da suka guje shi tunda Allah ya sa ya samu wasu suka ta gurin mu ya saki ransa ya ba su dukkan kaunar da zai bawa waɗancan gashi kuma yana samun duk abin da waɗancan ɗin za su masa haka ya janyo baya wani tunanin su ko jin labarin su tunda ya manta da su har yau babu wanda ya ƙara masa maganar su ko ni da nake masa na daina saboda ina ganin damuwar da yake shiga yasa na daina ina son ganin farin cikin sa sai dai ni kuma ba an da wani buri da ya wuce naga an yafi juna an dawo guri guda kamar da wannan shine burin da nake fata ya kasance kafin na bar faɗin duniyar nan Tana gama faɗin haka nan take hawaye ya wanke mata fuska nan da nan hankalin hana ya tashi da sauri ta dawo ta duka gabanta domin Allah ne kaɗai ya san irin tsananin so da shakuwar da suka yi da girani ɗinta wato kakarta. saka hannu tai tana goge mata hawayen tana faɗin girani na dan Allah ki daina saka wa kanki damuwa ki kwantar da hankalinki duk ban san damuwarki duk ban san damuwarki da san zuri'ar mu nan ba ya kai haka tun da haka ne na miki alƙawarin. zan yi iya kokari na na ga mun cika miki wannan burin naki amma jiraya abba ya dawo shi ma ki haska masa mu ji mai zai ce nan take farin ciki ya kamata ta ce na gode sosai raihanatu ta shi ki je abinki Allah ya nuna mana wannan lokacin jin wannan funacin naki sai na ji komai ya yaye na bakin ciki a cikin zuciyata wannan kenan wannan shine labarin yadda zuri'a ɗaya ta dare ta zamo biyu tsawon shekaru babu wanda yake da labarin ɗan uwansa burin girani shine Allah ya ba ta ikon samun mai taimaka mata da za su damu da wannan zumuncin da ya shuɗe a baya wannan kenan Allah ya azurta shi fiye da tunanin mutum, arzikinsa na yanzu sai dai godiyar buwa ya gagar misali Allah. Tun bayan rasuwar Aziza, ya ɗauki san duniya ya ɗora shi akan hana tsawon shekaru ba su sake haihuwa ba, sai daga baya Allah mai duka ya ba su haihuwar ‘ya'ya har hudu, Aziza, Imran, Isham sai kuma Autanur. Nur. amma duk tarinsu babu wanda ya kai matsayin hana a gurin mahaifinsu domin yana matukar ƙaunar ɗiyar safiya da komai a duniyan nan ta maliki yau domin ita ce farin cikinsa duk abin da take so shi yake so tsananin kula da saka ido akan tarbiyyar da yake ba ta yasa ta zamo na tsatsiya mai kuma kamun kai haka kowa yake ji da ita tamkar tsoka ɗaya amiya musamman yayan Abba da yake matukar ji da ita a duniyar nan tsananin shakuwa da ƙaunar da suka taso suna yi wa junansu tun suna yara haka suke da ita har yanzu domin abba shine komai ɗinta ita ba ta da wani buri da ya wuce ta sa yayan nata farin ciki kamar yadda kullum take ganin sa yana sa ta tunda da ta saso a rayuwarta domin ba ta taɓa ganin ranar da ya abbanta ya fushi da ita ba tsananin su da sabon da suka yi yayi mugun tasiri a cikin zuciyoyinsu domin hana ba ta iya yin komai da kanta matukar ya abba yana nan tun tana karama har ta fara girma. A lokacin da ya fice karatu can waje, ta shiga muguwar damuwa har da kwanciya a gadon asibiti. Allah dai mai duka ya taimaka ta warware ta kuma samu lafiya. Kowa yana farin ciki da yadda yaran suka taso da wannan zumuncin. ta kan ne ya sa ƙaunar ya abba a zuciyar Alhaji Mustapha mai tsanani. yadda yake ƙaunar ɗiyarsa tilo gashi kuma dama ɗan ƙanwarsa ne da ta yi masa takwara tun wancan lokacin ya ɗauke shi ya zama tamkar shi ne mahaifinsa har kawo yanzu idan mutum bai sani ba babu wanda zai ce ba ɗan shi ba ne ba ɗan da ya haifa ne a cikinsa domin haka suka haɗa kansu suka zamar da junansu babu wani bambanci tsakanin yaransu don kawai ba sa san tuna wani abu da ya faru a tun wancan lokacin ɗan fulla estate yanzu ya yi suna a cikin garin Kano domin estate ne mai ɗauke da zuri'a ɗaya duk kuwa girman da yake da shi duk yawan gidajen na zuri'a ɗaya ne domin sai da Alhaji Mustapha ya raye estate ɗin da danginsa na uwa da na wajen uba domin duk ya huce rashin 'yan uwansa da suka je da suka guje shi a baya domin a yanzu babu abin da zai ce da Allah sai dai ya hamdala. domin tsananin tarin dukiyar da ya mallaka masa da kuma suna da ya yi a duniya sai dai fatan cikawa da kalmata shahada don maganar dukiya da kamfanoni da suka ɗaukaka da shahara a cikin ƙwaryar Kano abin ba a magana da haka a yanzu ba shi da wani damuwa ta tashin hankali domin duk abin da yake nema a gurin buwa ya gagar misali Allah ya riga ya samu ga taimakon marasa ƙarfi zai taimaka wa kowa ko ba daga cikin zuri'arsu ya fito ba wannan tarin alherin na shi ne sa ya yi fice ta ko'ina aka san shi da halin kirki domin ɗaukakar da Allah ya masa domin shi mutum ne mara ƙyashi matuƙar za ka yi gaskiya to za ka yi arziki tare da shi nan da nan zai ɗaga maka kai ma ka samu naka a yanzu haka ba shi da wani buri sai na san cikawa da imani domin tuni ya cire tunanin 'yan uwansa da suka juya masa baya baya ko tunaninsu ma balantana ma wani abu ya shiga tsakaninsu domin duk wani abu da yake nema na farin ciki Allah ya taimake shi ya bashi kuma yana farin ciki ga yadda ya samu ya haɗa wata zuri'a da suke matuƙar ƙaunarsa da girmama shi kan ne ya ɗauke kansa ga su domin su waɗanda yake tare da su a yanzu duk jini ɗaya suke don haka sai ke ganin kamar bai rasa komai a rayuwarsa ba babban burinsa dai a yanzu shine ya matsu da alhaji muktar ya bar kasar wajen nan ya dawo gida da zama shi da iyalansa domin yana buƙatar a kusa da shi kullum maganarsa akan ya daure ya dawo gida su zauna guri ɗaya haka shi ma kullum zai ke cewa yana nan kan hanya wannan kenan tsananin cin na yawaitar ababen hawa sun haɗa gagarumin goslo a bakin gate ɗin shahararriyar jami'ar nan ta Kano, wato Bayero University Kano, sakamakon wani mai ƙaramin mota da ta sha jiki. domin ya buga wata matashiyar budurwa cikin sabuwar motar ta fil a cikin leda kuma ya yi mata barna sosai tsabar takaici da jin karar yadda ya buga mata motar ya sa ta kasa fitowa don bata san me ma za ta ce ba kashe titin da ta yi shine janyo wannan tashin gauran zaben gosulo din ban da karar hon babu abin da kake ji ita ba ta yi gaba ba shi kuma wanda ya laifin ya ki fitowa daga cikin tashi motar don ya je ya ba ta haƙuri motar ƙirar fijo ce C350 ash color. Sabuwa fil da ita sai ɗaukar ido take. Daga cikin mutanen da suka nutsu saboda tsabar gosulan da ta haɗa kai tsaye wasu suka nufi cikin motar tata nan suka fara mata ihu da hayaniya ta kauce ta ba su guri domin idan ba ta da abin yi su suna da shi yayin da wasu kuma suke an taya mata ruwan ashar kashe motar ta yi daga slow ta buɗe ƙofar ta fito kyakkyawar matashiya ce budurwa ajin farko jajir da ita kamar ta haɗa jini da jinsin larabawa doguwa ce sosai tsayin ta bai yawa ba bai kuma yi kaɗan ba Sanya take cikin english wears wato dai ƙananan kaya doguwar riga ce mai dogon hannu a kan rigar kayan sun yi matuƙar karɓar jikinta kan ta ɗauke ki da ɗaurin kai na wannan zamanin don haka sanya take da tabarau ma makakke a fuskarta domin ya matuƙar ƙawatar da fuskarta kai daga ganinta kasan cikakkiyar 'yar boko ce wacce hutu da jin daɗi haɗi da wayewa suka gama haɗuwa guri guda kallo ɗaya za ka yi mata ka tabbatarwa da kanka cewa 'yar hutu ce ta gasken gaske tana fitowa ta ɗaga gilas ɗin fuskarta ta ɗora shi a goshinta nan take a nurin fuskarta suka ƙara bayyana don duk wanda ya ganta ya san 'yar gayu ce a jin farko san bata fita kan masu yi mata ƙorafin ba kai tsaye ta nufi bayan motar tata don ta ga irin barnar da aka yi mata don ba ta da abin da za ta iya cewa da su. Taku ɗaya biyu uku ya kai ta ga bakin motarta wanda shi ma ganin ta fito ya samu damar fitowa. Kallonsa ta yi sosai shi da motar tasa, kana ta ce, malam kamun barna amma jin kai daga dara irin naka yasa ka kasa fitowa ka duba barnar da kai mini ko kai makaho ne baka ga abin da kai min ba yayi niyyar ba ta amsa wanda daga cikin tarin ɗaliban da suka matsa ta basu hanya su wuce cikin fushi ya ce malama da Allah ki bamu hanya mu wuce idan ba ki da abin yi mu muna da shi kin wani bikin kashe mana hanya sai kace titin na gidanku ne cikin fusata ta juyo ta ɗaga masa hannu alamar ya dakata. Sannan ta ce, Malam ban yi magana da kai ba, idan kana sauri, kai wa motar ka wings. Wato dai fuka-fukai, ka tashi sama, wani ba damuwa ta bace. Nan fata mai da ta ga mutumin. Sannan ta ce, Malam ka bani amsar tambayar da ne maka, ka wani tsaya kana kallo na, ko kai kurma ne, kana bata min lokaci. Cikin sanyin jiki ya ce, na nemi alfarmar da ki shiga motar ki matsa da ita, domin ki bani dama nima na wuce, don mun shiga haƙƙin mutane, idan sun wuce ma yi maganar. Ka raina min hankali ba zan matsa nan da can ba sai ka amsa min tambayar da na yi maka ko ni ma ka san ka bata min lokaci yadda suka matsu haka ni ma na matsu ka san ko irin sauran da nake dan kada rasa lectures domin lecture ba shi da mutunci malamin zai iya min komai ka zo kuma ka bata min lokaci ka min asarar ajin da zan shiga jin dariya suka yi sake ta juya cikin sauri a hasale sai ta ga ɗaya daga cikin ɗalibai ne da yi mata magana ɗazu. <laughs> Allah na gode maka, <laughs> ashe ke ma kina da taki matsalar ba mu kaɗai baka cutu ba har da ke <laughs> maganin ki kenan cikin tsiwa da masifa ta ce malam wai kai wa irin wawa ne ban kasa da kai ba ka ɗauka wani aishiman banza ne cikin zafin rai da zafin nama ya ɗaga hannu da niyyar zai zo ya mare ta domin kalaman da ta masa sun harzuka shi ya kuma yi muguwar ƙufulwa Mai zai faru, taraf mutumin ya yi sauri sannan ya riƙe hannun shi da faɗin. Haba in samari, mai kai ka ga san nuna kwanji ga ɗiya mace wannan aike ta dokar Allah ne da ta makaranta ko ka manta inda kuke ne yalla bai da ka bari na koya mata hankali gaba ba za ta kuma jifan wani da irin wannan kalaman ba dama iri-irin masu kuɗin nan ba wani tarbiya ne da su ba dan ta ga tana hawa irin wannan motar shine za ta rena mana hankali a girma kai kanwa da ita ta wajen nawa shine za ta tsaya tana faɗa maka wannan maganar dan ta samu tarbiya a gida ba cikin masifa ta dakatar da shi da sauri ta hanyar furta kada Allah ya sa ka hakura din ya zo ɗora hannuwansa a kaina wallahi ta nan ne zai gane cewa ni ɗin nan ba ni da tarbiyya don wallahi sai na sa ya abba ya ɓatar min da kai an neme ka an rasa ta nan ne zaka gane cewa ba mu da tarbiyya ɗan rainin hankali kawai ni ma bari an buɗe maka ido ka san bana shakkar kowa a nan wajen. oyoyo. Iye? Kware kwa oyoyo. Me kenan? Sabon shiri ne fil a leda daga hukumar gudanarwa ta garanti radio FM yar yayi. Yar yayi. Ai kirkira. Ai kirkira. Domin faɗakarwa da ƙarfafa kwakwalen 'yan yara da gwai-gwai iyalan baba tare da Abdullahi Muhammad Salbas. Salbas. Alifin ba'un ta'un. Ohoho ina iyaye mata mata masu tururuwar sauraron Abdullahi Muhammad Salbas ga dama ta samu ga 'ya'yanku ta kai tsaye ta hanyar tattaunawa da su kai tsayen tare da Abdullahi Muhammad Salbas cikin fasaha kirkira da wasa kwakwalen 'ya'yanku kai tsaye. <laughs> Abdullahi Muhammad Sabbas a cikin shirin Oyoyo Oyoyo da misalin karfe tara da rabi zuwa goma na kowace safiyar Asabar a wannan tasha ta garanti FM yar yayi yar yayi.